DW dandalin matasa. A Najeriya matasa da suka shiga harkokin zaɓe sun ƙaru idan aka kwatanta da shekarun baya, amma me hana su taka rawar gani a faɗa a bana? kusan komai na zaben matasan ke yi amma ban da tsayawa takara a nan ake gizo yake sakar. To ta yaya za a yi la'akari da bukatun masu jin jini a jika a sabuwar gwamnati? Inda ake bukatar aiki a nemi matasa, inda kuma ake bukatar zurfin tunani da hangen nesa sai a nemi dattawa. Wannan darasi da hangen nesa a game da abin da ya shafi masu matsakaicin shekaru a fagen siyasar Najeriya ne. Shirin dandalin matasa zai mai da hankali akai a wannan karan. tare da ni Muhammad Awal Balarabe. Da kira muke yi mulke a ba matasa, za ku lura zofin ba su kai mugun zuwan ba. To madalla. Fiye da rabon waɗanda suka yi rajista kuma suka yi zaɓe a 2023 a Najeriya na da tsakanin shekaru 18 zuwa 35. Duk kuma da cewa masu matsakaicin shekaru da dama sun kai labari a zaɓen gwamna irin yadda ya wakana a zamfara da katsina da makamantarsu saboda dokar not too young to run amma da dama daga cikinsu sun fuskanci kalubale a yayin yakin neman zaɓe da lokacin zaɓen kansa kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda suka samu kansu a wannan hali salihu tanko ya kasai da ya tsaya takarar gwamnan jihar kano karkashin jam'iyyar prp ya bayyana ta not too young to run wato babu maganar karancin shekaru wajen tsaya takara wasu kujeru ah, amma dokar aka yi sai ya zama cewa matasa sun yaƙi an tabbatar da dokar amma kuma sai suka kasa haɗewa su dunkule su taimaki junansu da junansu domin su ga cewa sun zaɓi yan uwansu kusan komai na zaben matasan ke yi amma ban da tsayawa takarar a nan ake gizo yake sakar to wannan gaskiya ina ga kalubale ne a kan su matasan ya kamata su san cewa ina ta faɗa dama tana hannunku saboda ku tsaya ku duba ga wanda suka cancanta a cikin ku ku mara musu baya ku taimake su ku taimaki kanku ku taimaki ƙasar ku ga cewa kun ba wanda suka cancanta dama a domin su samu da shiga gwamnati su yi abin da ya dace wai wannan ɗabi'a ta ubangida ta taka rawa wajen gani cewa wasu matasa da suka tsaya takara ba su ci zaɓe ba dubu biyu da da uku. ko shakka babu la shakka saboda ni kamar ni za ka samu da dama mutane za su ce maka a cikin 'yan takarar gwamna in dai magana cancanta ake za a ce maka saluhu ya cancanta amma sai a karo da amma ai ba shi da ubangida ai bai tsaya babbar jam'iyya ba ai waye to kaga duk wannan abubuwa ai ta nuna matasa sun nuna cewa ba za su yi tsaya da kafar su ba kenan su yi abu duk da ku mutum ya cancanta wannan ba karamin kalubale ba ne saboda kullun na kan faɗa siyasar ubangida ba laifi ba ne amma siyasar ubangida irin ta da wadda za ka yi dan ka taimaki al'umma ka tsaye da wani dan ka san ya cancanta kuma dan yana da gudunmawar da zai bayar wajen gina al'umma wannan shine siyasar ubangida ta halal amma yadda yanzu siyasar ubangida da ake ta haram kawai ka saka don wanda za ka iya juya shi ka ce masa yi kaza bari kaza bacin kai ba kai bane gwamna irin wannan siyasar ubangida ni ba na goyon bayanta amma duk da tsayuwar gwamin jaki da masu jinjini a jika suka yi a najeriya yawan mata matasa 'yan takara a matakai daban-daban na zaben bai fi yi kashe ashirin daga cikin ɗari ba wasu na danganta wannan koma baya da dalilai na al'ada ko kuma na addini amma maryam sheti matashiyar 'yar siyasa a jam'iyyar apc ta ce wannan kalubale bai hana ta bayar da gudunmawa yadda ya kamata ba wato akwai da yaushe ina tunkari wani abu ina tuna a wani matsayi al'umma da 'yan uwana da kuma yankina da ƙasa ta za su kalle ni kuma ta zan amfanar da su ba tare da na ta hakkin addini da al'ada da kuma cin mutuncin inda na fito ba wannan shi ne babban kalubalen da na fuskanta amma alhamdulillah an samu nasara wurin ganin al'umma sun mara mana baya mun kai gaci a matakin karamar hukuma da jihata da yankina da ma kasa baki ɗaya. Abokiyar aiki Fauziya Dauda na ɗaya daga cikin 'yan jarida masu ƙarancin shekaru da suka je Najeriya don shaidar da rawar da matasa suka taga a fagen siyasa a lokacin yakin neman zaɓe. Ta ce bisa nazarin da ta yi, batun amfani da masu jin jini a jika a matsayin 'yan daba ya ragu sakamakon wayar da kai da karatun ta natsu. To gaskiya a ganina abin da ya kawo raguwar matsalar daba da ake yi a fagen siyasa akwai batun yadda matasan aka wayar musu da kai a kungiyoyin matasa da dama sun fita mun ga yadda suka ta nuna irin kiraye-kiraye da suke wa matasa na ganin cewa sun aji wannan harkar daba sun gane cewa wasu gurbatattun 'yan siyasa na amfani da su ne kawai domin cimma wata mummunar manufa tasu ta siyasa alhalin sun killa. ce nasu 'ya'yan sun kai su kasashen waje ko kuma sun samar musu da ingantaccen rayuwa domin su karatu su zama mutane na gari a nan gaba har ma su gaje su. gashi aini zaɓe da ya kawai ake yi. Jira babu ku ciki wannan irin salo ake yi. A daidai lokacin da ake jiran kamun lodayin sabuwar gwamnati a matakin tarayya da matakan jihohi a Najeriya, hankali ya tattaro kan mukamai da za a ware wa matasa a wannan wa'adi kasancewa sun saba tura mota amma a turnike su da hayaki to takameme me za su yi ne a jam'iyyance me za su yi ne a matsayin su na matasan 'yan siyasa don fahimtar da masu jin jini a jika dangane da roman demokradiyya da za su iya sha saliu tanko ya kasai dan takarar gwamnan jihar kano ya yi karin haske ni ana tunanin eh, ya kamata a tsaya a yi tunani a ga cewa tunda gwamnati ta zo eh, ta ya za a yi a taimaka gwamnati ta kai labari wannan shine ni na da gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya sai mun ga kamun ludayen mutum sai mun ga irin abubuwan da ya zo da su idan na hankali ne mu mara musu baya mu karfafa musu gwiwa a ci gaba da yi wanda muka ga an saki layi kuma aka ɗauke su ba za su haifar da ɗami ido ba to a nan fa za mu fito mu ci lalle wannan an yi ba daidai ba kuma mu faɗa shine nake son na ga mun yi mu zama masu matsa gwamnati lamba wajen yin abin da ya dace bayan mun mata uzuri mun bata dama mun ga kamun ludayinta. To amma Salihu Tanko ya kasa kasancewa da na gaba ne ake gwada zurfin ruwa ga abin da ya kana tsakanin Tinubu da Kwankwaso da makamantansu. Kai idan aka baka wannan dama aka ja ka a jika za iya ba da gudummawa a gwamnati da ke ci ko kuma da za a kafa a jihar Kano ta NNPP? Za mu iya ba da gudummawa kuma kamar yadda na faɗa dazu-dazun nan ina magana kan cewa duk wata shawara da za a bayar domin a kawo ci gaban gwamnati ya kamata kowa ya bada ita ba ma ni kaɗai ba. A shawarwari gwamnati na buƙatar ta hanyoyin da za ta bi domin ta samu samu shawarwarin da za su taimaka mata wajen ganin ta kai gaci wannan ce ta sa ina gashi tinubu ya nemi kwankwaso kuma kamar yadda nake faɗa mu a shirye muke koyaushe mu ba da shawara na yadda za a yi ba lalle sai mun shiga gwamnati za mu ba da shawara ba inda dai gwamnatin da gaske take in dai zo ake a baka mukami da zuwa kinciye ka hana kan magana a hana ka suka gwamnati wannan gwamnati mukami an ba mu a baya bai muna tasiri ba kuma mun bashi ba mu fasa faɗa abin da dace saboda haka shawara duk inda take za mu ba da ita ba lalle ne sai muna cikin gwamnati kuma za a yi ta. A nazarin bayan zaɓe da ta yi Fauziya Dauda, ɗaya daga cikin masu kula da harkokin matasa a DW Hausa, ta ce akwai buƙatar sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta ware wa matasa mukamai domin ta nan ne za su iya bayar da gudunmawa tare da rabuwa da rigimar siyasa. a yadda nake ganin za a bi a magance ko kuma a dakile ma wannan matsala ta dafa gaba ɗaya a siyasar Najeriya ita ce idan aka ba matasa dama domin a dama da su a fagen siyasa aka ajiye wato waɗannan matsaloli da matasan suka ce sun fuskanta a zaɓe wato siyasar kuɗi da kuma siyasar ubangida idan aka ba su dama aka gane cewa suna da rawar da za su iya takawa a fagen siyasa da kawo sauyi a dukkan matakai da fannoni daban-daban na ah, Najeriya ina ganin zai dakile wannan matsala ta daba matasan za su ajiye wannan harka tun da sun fara gane cewa ba inda wannan yake kai su sai dai ma wasu su kare rayuwarsu a gidajen yari. Amma akwai fannoni na aikin gwamnati musamman ma dai a kololuwa da ke bukatar kwarewa da zurfin tunani wajen aiwatar da su lamuran da a lokuta da dama ke wucewa matasa duhu. Sai dai Maryam Sheti, matashiyar 'yar siyasa a jam'iyyar APC, ta ce za a iya sirke tsakanin dattawa da matasa don samun damar yin cuɗe ni in cuɗe ka. Akwai buƙatar a yi daidaito, ni dai a yadda na fahimta wurin raba mukamai. inda ake buƙatar aiki a nemi matasa inda kuma ake buƙatar zurfin tunani da hangen nesa sai a nemi dattawa amma dai kusan dole a yi amfani da tsarin ni in cuɗe ka domin babu yadda gwamnati za ta yi nasara ba tare da ta zuba matasa a cikinta ba dole komai za a tabbatar da an sanya matasa da mata a kowane mataki na gwamnati haka ne maryam sheti to masu sauraron mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kammala a madadin kowa da kowa na nan dw hausa muhammad awal balarabe ke muku fatan alheri daga nan birnin bawan na tarayyar Jamus. a yi ƙoƙarin raba mu. Mulki a ba matasa. Domin a da mu gwanji jiya ba ga sai bane ba.